Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barka mu da sake kasancewa da ku darasinmu na yau shine yadda za ka gyara matsaloli da zinda na wayarka yake baka misali kana ciki kana so ka tura wani files a zanda sai ga yana kin connecting kamar yana gwada maka error code shine wanda za mu yi bidiyo a kai yau mu yi bayani da ma sauran matsalolin da zanda ake bayarwa duk da mu zo mu yi bayani kai ɗaya bayan ɗaya insha Allah to yadda za ka gyara matsalar aerocode ko kowa san aerocode misali kana so ka yi turi sai ka taba cent a wayarka kana taba cent din nan sai ya gwada maka abin da zai gwada mana yanzu sai ya ce ma create hotspot bell try again aerocode code 401611 sai ka kara tabawa bari mu gani da ka kara tabawa sai ya ce maka aerocode code 401611 restart phone number one kenan number two tap receive ask your friend to tap send number two yana magana ne akan cewa halin da kake ciki yanzu zandan ka yake ciki ba za ka iya taba send ba sai dai ka faɗa ma abokin ka ya taba send kai sai ka taba receive to wannan ba shi bane matsalan yadda za ka gyara wannan matsalan ko shi ne? za ka zo ka shiga settings na wayarka kamar haka in ka nemi settings ka shiga ka shiga wannan network and internet sai ga wifi a sama nan za ku gan shi yana kashe ne sai ka bude shi daga zaran ka bude wannan wifi ka gama duk abin da za ka yi za ka koma zandan ka sai ka taba send kamar yadda ka taba yanzu a ɗazu to ya mu ɗan jira kamar yadda kuke gani yanzu gashi ya bude mana ba tare da wani matsala ba dama matsalan shine wannan bude wifi da ba a yin ba mafi yawan mutane ba san da wannan ba to domin sauwaƙe ma kanka ma ba ka shiga wani settings ba idan wayan ka android ne ba london use ko wani tablet ko wani abu ba ne kana jawo navigation ba na sama ga wifi a nan ko kana buɗe shi zai buɗe ma ba tare da wani matsala ba bari mu ƙara taɓa ku gani yawa to kamar yadda kuke gani wannan shine hanyar da zaka gyara aerocord na zanda sai mu a bidiyo na gaba